واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الحديث هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور مهدفاتها وكل مهدفة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحل العقدة من لساني يفقه قولي هو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ودي ta الله ga Allah madaukaki mai kowa wanda ya nuna mana wannan rana ta yau muna lahadi <clears throat> muna tara ko muna sha muna sha muna sha takwas ga watan ramadan hijira dubu daya da ɗari hudu da arba'in da hudu ta manzo sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina wanda ya daidai da yau muna tara ga watan hudu shekara ta dubu biyu da ashirin da uku mana dai cikin suratu ra'ad ƙarshe ta jiya mun tsaya kan ayata 39 lokaci halinsa ba mu ƙarisa sharhin ita ta 39 ba saboda kamarin zai ɗan maimaita mana karatunta da kuma ayu na gaba insha Allah yamhullah eh? wanne eh. sharhe shi to alaran ma ta yi ayar bayan ma kamar da ɗan ƙare shi to maimaito mana da walakada harsun nan بسم الله الرحمن الرحيم ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله لكل أجل كتاب يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده na'am kamar yadda jiya wannan ayoyi mala ya karanto mana su Allah ya ce wa laqad arsalna rusulan min qablika haƙiƙa mun aika da manzanni gabaninka wa ja'alna lahum azwajan wa dhurriyya wa muka sanya masu mata na aure sannan kuma da zuriya ‘ya'ya har da jikoki kenan wa makana li rasulin an yi ake da ayatin wani manzo bai isa ya zo da wata aya ba aya ana nufin mu'jiza illa bi izinillah sai da izinin Allah da kulle ajalin kitab kowane lokaci rubutacce ne kowane abu da ka gani al'ajal kina abin da zai faru ko yau ko gobe ko jibi ko nan da shekara ɗari duka dai kitabu dama can an rubuta shi kowane abu da kaga ya faru to yana da dama a rubuce ki wannan abin yana cikin lawul mafuz a rubuce ki a wurin Allah kuma a sane ki yamhu Allahu ma yasha'u wa yusbit Allah yake shafi abin da ya ga dama kuma ya tabbatar da abin da ya ga dama na hukunci da sauran wato ayi kamar da yadda za mu ji sharhi wa hu umul kitab a wurin Allah wato asalin littafi asalin abubuwa suke umul kitab shine lauhul mahfuz duk wani abu da ka sani yana can a rubuce asalinsa yana can sai dai a faɗi lokacin ko a wuri shekarar da abu zai faru da sadda zai kasance da inda zai kasance amma yana nan rubuce a cikin lawal mafus wannan ayoyi kamar tun yadda muka bayani tun jiya wancan ba sai mu maimaita ba da faɗi cewa manzo sallallahu alaihi wasallam ana haƙultar da shi ne kan abin da ake jingina masa ya za a yana manzo amma kuma yana aure har da 'ya'ya shi ne ake so na ai ba shi ba ne farau manzanni da duk Allah ya aiko sun aure kuma sun hayayyafa har ma muka ce tun je ba wani annabi da aka samu a tarihi cewa bai aure ba sai annabi isa alaihi salam ba kaga kenan ashe aure sunna ce ta su annabawa da manzanni har ma annabi ke cewa man ba an sunnati falaysa mini? duk wanda ke kyamar suna ta ba shi tare da ni bayan jiya mun ji hadisin da muka karanta sannan cewa wa ma kana li an yi ce bi ayatin illa bi iznillah wannan ayata ta maimaita a baya da yawa ya ba wani manzo ba wani annabi da ya isa zo da aya saboda su kafirai suna cewa in gaskiya ne ya zo da aya ayan nan ba ta qur'ani da muke karanta ba ba halittu da muke gani da suke nuna ayar samuwar Allah ba a'a ya zo musu da mu'jiza kamar irin yadda annabi musa aka zo mai da sanda annabi isa ya taba matacce ya zama mai rai mara lafiya makaho ya shafa shi ya zama mai gani kuturu ya dawo da yatsu duk irin wannan mujizar irin ta suke cewa annabi saro aka ba shi naka da sauransu to shi ma annabi zo da irin wannan to shi ne allah maɗaukaki ke ta ba wani manzo da ya kasance zai iya zuwa da aya a karan kanshi a'a sai da izinin Allah ita ayar mu'ujiza ce Allah ne ke ba da ita ga wanda ya so ga wanda ya ga dama don ta zama ƙalubale ga al'ummar shi wannan manzan ga kaza ya yi kuku shi ma kuma annabi an ba shi sun nemi wata ya tsage ya tsage suka gani ko sannan sauran mu'ujizoji da suka nema rahama irin ta Allah ga wannan al'umma aka sai ba za a ba su bane an ba su za su karyata kuma sun karyata za a halaka su amma duk da haka an ba annabi ƙur'ani, ita ce babban mu'jiza da wamammiya wacce take ba mu'jiza ce mai yankewa ba mai ƙarewa. su sauran manzanni an ba su mu'jiza amma mu'jizar tana ƙarewa da karewar rayuwar manzannin amma shi ƙur'ani har bayan rayuwar manzo mu'jizarsa tana nan har yau har gobe ga shi jiya an karanta ayuna amma yau an maimaita kuma baka ce kai ai jiya mun ji su ka ce yanzu baka ji daɗin karatun ba an ji mama da za a maimaita za ka ji daɗin haka ƙur'ani yake haka Allah ya sa shi mu'jiza ce Khalida da mamma har tashin kiyama saboda shi manzo an aiko shi ne zuwa tashin kyama to sai Allah ya ce likulli ajalin kitab kowane ajali ma'ana lokaci kinan to yana da abin da aka rubuta mai sai zai faru ba zai wuce ba ba zai karu ba haka abubuwa suke yau muke jin labari da suwar matar mai girma alhaji aminu ɗantata tata sai da ta je ta jinya wajen shekara guda da rabi ana mata magani ana kula da ita amma ajalin da bai zo ba sai jiya shikenan ya zo likule ajalin kitab haka aka rubuta ya zo duk kulawa da jinya da jin daɗi ba zai wuce ba haka ajali yake kowane abu da ka sani yana da ajalin rubutacce haka duk abubuwa suke na duniya ne to in ka san irin wannan karatun ba ka da hankalinka akan wani abu sai ka ga ka kallafa ranka akan wani abu to ajalin shi kuma bai zo ba wanda aka rubuta masa sai ajalin ya yi sannan zai zo saka abin da baka tsammata ba in ajalin shi ya zo kwatsam sai ka gan shi ko ba haka bane to shi yasa ake so ka karanta ƙur'ani ka fahimce shi kai aiki da shi da ajalin kitab kowane ajali lokaci yana da abin da aka rubuta mai wato na faruwarsa kenan ba zai tsallake wannan lokacin ba le kulle kitabin ajal kenan kowane littafi abin da aka rubuta yana nan ya ani le kitabin anzalahu minas sama'i muddatu madruba inda Allah kowane littafi da Allah ya saukar daga sama to yana da lokaci wanda aka sanya a wurin Allah wannan littafin littafin annabi musa da aka bashi annabi isa da kuma shi na manzo da aka bashi na shi lokacin da aka ayyana daga nan hatta tashin kyama Allah ka samu gani sai faɗin Allah da ya ce wato yamhullahu ma ya sha'o Allah yakan shafe abin da ya ga dama wa yusbitu kuma ya tabbatar da abin da ya ga dama malamai suka ce tabbatar da abin da ya ga dama na hukunci ya share abin da ya ga dama na hukunci zamanin manzo sallallahu alaihi wasallam sada yake saukar da wahayi akwai annasu wal manso wata aya ta zo ta shafe hukuncin wata da ga yadda ake sai a zo a ce a ka ɗauki giya misali farko aka ce a cikin giya akwai shari mai yawa akwai kuma wani ɗan amfani kawai haka aka faɗi aka bata kaga kenan sai mai duba ya duba ne amfanin nata ɗan ne ka zama hankalinka ya abin nan ka ta tanɗele a shi ne daɗin ka ba mai shan giya in yi yasa zai ta ƙyarƙeta dariya inda ba ta ƙyarƙeta dariya ba wannan shi ne manafe ɗin tun daga nan wasu cikin sabai suka fara ƙyamar shan giya ana nan sai aka ce kuma kada ku shata ku kusanci sallah wala ta salata wa antum sukara hatta ta ta'lamu mata ƙulun kada ku sha ku kusanci sallah salloli biyar a rana wani lokacin ake samun intabal mai faɗi daga asuba zuwa azahar sai kuma isha zuwa asuba to kaga an rage lokacin ko dai ka sha tun asuba kuma ke ta ƙoƙari kafin azahar ta sake ka ko kuma bayan isha ka sha kai ta tantselanka kafin asuba ta sake ka to tun daga nan wasu habbai duk suka bagiya suka fahimci akwai matsala tunda Allah ya ce kada ku sha ta ku kusanci sallah sai kuna sanin abin da kuke faɗi don sallah ba za ka yi ta kana maye ba kana tambele ka san da musulunci ya fara gauni aka fara samun sarakuna suna shan giya na musulunci sai ya sha giya ya hau kan mumbai yana hudu ba yana tambele kuma shi ne shugaba bayan da kuka iya in kuma ka ja ya sa a kashe ka ba fai aka fara tsinanta ku ba to ana nan ana nan sai aya ta sauka gaba daya inna mal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rijsun min amali shaytani fajtanibu kaga wannan aya zuba wanda zai dauko ce ce zai akire ta eh na mal khamru jiya wal maisir da tata wal ansabu da kibau sune ababan da yake tsafi da su ko wal arabin wal azlam sune kibau kai wal ansabu da gumaka dukkan su sai Allah ya ce rijsun najasa ne azanta ne fastalibu ku nisance su shikenan a wannan rana da aka saukar da aya an ce wasu a madina sun dafa ta ga tana tana zabalbala wasu sun zuba a kofi za su fara sha amma da aya ta sauka kenan ta ce fa hal antum muntahun suka ce in ta haina rabbana in ta haina rabbana daga nan aka ce ranar sai da aka giya tana kwarara a fararen madina saboda su ba za su tsallaka wannan Allah ba su habbai in ce tun da dai mun dafa bari mu shanye sai ta ƙare ko kamar kai yanzu ka ji wani wa'azin kana ba daidai ba sai ka ce to bari dai sai abin da ke hannuna na gama sayarwa sannan na a'a nan take sahabbai suka daina shan giya saboda sun ji cewa haramun sayansu to kun ga wannan ayin ta biyu ta shafe ta wanci ta ƙarshe ta shafe wancan guda biyun to shi ake ce ma Allahu ma yasha wa yusbit Allah yana share abin da ya ga dama na hukunci lokacin da hukunci hukunci ke sauka kuma ya tabbatar da abin da ya ga dama haka zina ita ma hukuncin ta haka duk yawancin hukunci hukunci za ka ga an shafe wancan hukunci an tabbatar amma bayan rasuwar manzo ba fa sauran wanda zai zo ya ce maka an shafe hukunci kaza Qur'ani ya gama cika babu sauran wannan wannan fassarar ita wasu malamai suke wannan ayar wasu ka ce abin da ake nufi shine wato ainihin abdullahi dan abbas ya ce shine abin da ake nufi yudabbiru amra sana fayamhu Allahu ma yasha'u illa illa shaqa wa sa'ada wal hayat wal maut Allah madaukaki shike gudanar da al'amuran shekara gaba ɗaya za a yi budgeting din me za a yi a cikin watan ramadana a daren lailatul qadr a ran nan ake ba da abin da shekara abin da zai faru to idan aka yi Allah cikin abin da zai yin sai ya share abin da ya ga dama kuma sai ya tabbatar da abin da ya ga dama sai abu hudu kadai shine ashqa taɓewa da aka rubuto mataɓaɓɓe tun yana cikin babasa. mana an rubuta ce lawal mabun taɓaɓɓe ne an rubuta masa yana cikin mahaifiyarsa sannan da sa'ada da arziki wanda aka rubuta mai shi mai arziki ne mai rabauta ne tun yana cin wasa da kwana 120 da ashirin an um, mahfuz an rubuta sannan da rayuwa da mutuwa an rubuta rayuwar da zan yi za ka yi tsawon watannin tsawon shekarun tsawon kwanakin shi wannan ba a share shi kun gane sannan da kuma mutuwa yaushe zan mutu yaushe za ka mutu shi ma yadda aka rubuta a lawul mahfuz yana nan da abin da aka rubuta ma sai muna cikin mahaifanmu wannan su ne za a kyale amma sauran abubuwa Allah yana iya share wani abin kuma ya tabbatar da shi yadda ya ga dama haka wasu malaman suka fassara wannan aya a sai malaman suka ce to wajen rayuwa din nan ai hadisi ya inganta cewa wanda yake sadar da zumunta Allah yana iya ƙara masa rayuwa wanda ke sadar da zumunta sababin sadar da zumuntan cikin abin da zai samu Allah ya yalwata arzikinsa sannan kuma ya ƙara masa tsawon rayuwa wasu malaman suke cewa wannan hadisi abin da yake nufi albarka za a sama rayuwar ba wai zai shekara hamsin ya ƙara mai ashirin bai saba'in a'a albarka za a sa cikin wannan shekara hamsin ɗin ya ta ayyuka na alheri kamar ya yi shekara saba'in shine na ƙarin wasu ka ce a ƙara za a yi hakikatan ya suka kafa hujja da wannan ayar cewa ya muhullahu ma ya sha wasu Allah yana shafe abin da ya ga dama da tabbatar da abin da ya ga dama kila an rubuto mai zai shekara hamsin yanzu kuma sai zo ya sadar da zumunta za a ƙara masa goma nawa kenan sattin to Allah sai ya tabbatar da wannan sattin ɗin sai ya shafe wancan hamsin shi ne yake abin da yake dama suka ce ai wannan zai yi hakika tsari ne amma ai da Allah ke ba kai kake ba kuma kai baka san da hamsin ne yanzu an kara ma sattin kai kai ka san shekarun ka da abu ne na gaibi sattin za ka yi hamsin za ka yi baka sani ba sai Allah abu ne da ke cikin lawul mako kuma yana wurin sa kamar yadda za ji sannan kuma yana yadda ya ga dama ubangiji kun gane wannan fasara haka wasu malaman suka fassara wannan maganar wannan wato ƙarawa da shafewa sannan maganar inda aka ce wa indahu umul kitab a wurinsa wato ainihin asalin littafi yake ai wa jumlatu zalika hu fi umul kitab annas kul manso wa ma yubaddalu wa ma yuthbitu kullu zalika fi kitabi shi yasa aka ce yamhu Allah ma yasha wa yuthbit sai aka ce wa indahu umul kitab in an ce zai shafi ya tabbatar zai abin mamakin ka asalin duk inda abin yake yana wurin shi nashi a ya an shafe can ma a laul din ya sa a shafe ya tabbatar da abin da to me ne abin mamaki ai a wurin ba wurin ka yake ba balle ka ce ka rike asalin ba za a taba shi ba shi nashi ne laul mahfuz saboda haka sai Allah ce wa hu ummul kitab in an ce nasu ko masu hukunce hukunce sai da Qur'ani ke sauka ai asalin littafin yana sa in kuma ka fassara shi da cewa a a rayuwar ce ana ƙara wani a rage mai duk dai wannan ba abin mamaki ba ne yana iya faruwa shi wato ibn jarir tabari shugaban masu tafsiri kuna ganewa shi abin da yake cewa ai wato man a ajluhu ya zahabu wa yuzbitu allazi huwa hayyun yajri ila ajlihi shine yamhullah ma sha wa yusbi wanda ajalin shi yazo shine yamhu shikenan sai ya tafi ya zabu zai tafi zuwa lahira kaga an shafe shi kenan wanda kuma da sauran rayuwar sai ya ci gaba da rayuwa har zuwa ajali shine Allah sai ya tabbatar da shi shine yawa ne ya tafi gobe wancan ta tafi kaga an shafe rayuwarsa kenan babu sauranta wanda aka bari da rai shikenan kuma wannan yana faruwa kwanan na ya faru Allah ya ji kan aliman siminti ba mota ai ba shi kadai bane da shi da wanda suke tare da shi da yana tuka motar shi haka nan take suka auka ruwa nan aka fito da shi ba rai shi kuma ɗayan yana nan yana yawon shi lafiya lau kaga wancan an share rayuwar shi kenan ya tafi wancan kuma an tabbatar accident aka yi mace da ɗa jariri yana hannun can aka fanci kali da shi lafiya lau kuma uwar ta tafi da da kowa ma ya tafi shi kuma jaririn yana nan kaga yamhu Allahu ma sha'u wa Allah yana shafi abin da ya so ya tafi da rayuwar shi ya kuma tabbatar da wanda ya so wannan fassarar shi bin jaririn tsabari ita ya ɗauka. wannan dai duka ilimi ne yan uwa kowane ka dauka za mu karu kuma so ake ka gane kudura ta Allah da ikonsa da girmansa da yadda ya ga dama da halittunsa Allah ka sa mu gani ya Allah ya ce wa imma nuriyannaka ba'd alladhina أولم يروا أنا نأتي الأرض ننقلها ينقصها من أطرافها والله يحكم لا معقب لحكمه وهو سريع الحساب وقد أي أي Allah madaukaki ya ce wa in ma nuriyannaka ba'd allazi na'iduhum ko dai mu nuna maka sashin abinda muka yi alkawari za mu saukan masu na azabar kina au na tawaffayan naka ko kuma mu karɓi rayuwarka fa inna ma alaikal balagu wa alaina hisab abin da ke kanka shine isar da sako mu kuma hisabi yana gare mu mu za mu yi mu bayi hisabi awalam yarau anna na'ti al-ardha nanqusuha min adrasiha shin ba su gani bane cewa mukan zakke ma ƙasa nan ƙusuha min atrafiha mu riƙa ainihin rage ta da cinye ta da ainihin ɓagure ta ta sassaninta ta gefenta hmm, ta iyakokinta ba mukan je ma ƙasa mu riƙa rarrage ta ba wallahu ya hukumu la mu'aqqiba li hukmi Allah shine mai hukunci kuma ba wanda yake yin gyara a hukuncin Allah domin ne shine kai abu ne biyo ya ce san da gyara kamar da kake kai ma supervisor ɗinka ka yi rubutu ka kai mai duba ya ce can ya soke ya gyara can ya can ya haka shine taƙibi ce to ba mai ma'alla wannan Allah ya abu wani ya ce zai biyo ya mai gyara akwai babu kwahuwa sari'ul hisab Allah shi ne mai gaugawar hisabi to wannan aya ita ma abin da ake nuna mana ana ma manzo bayani ne sallallahu sallam cewa Allah in ya ga dama wa in ma nuriyannaka ba'd allazi na idhu eh wato ainihin ko dai in mun ga dama mu nuna maka wani sashen abin da muka yi alkawari na azaba za mu yi masu azaba ta faru kamar yadda ake masu abada suka zo guma-guman kajiran nan da takama da jiji da kai jijin ba isa ba za su ci mutunci za su ci mutuncin manzo aka turo mala'iku da sahabbai tsirari suka zo aka karkashe su kaga wannan an nuna ma ko ba nuna mashi ba ko mu nuna mata wani sashin abin da muke alkawari za mu yi masu na azaba haka ko aka yi ku dubi a yaƙen da annabi nawa musulmi nawa sahabbai suke su kuma kafiran nawa suke amma Allah ya ɗora su a kai sannan shi kanshi addinin ma ba abu mai zafi abin da kake gaba da shi ko kake ƙi kana nan a gaban ka ya ɗaukaka ko bayan da ka iya ba abu mai zafi irin wannan mai cin wato mai ƙona rai kafirai ba su ƙaunar musuluncin nan ba su ƙaunar manzo ba su ƙaunar sahabbai amma a kan irin su Allah ya ɗaukaka addinin musulunci ya ɗaukaka manzo ya ɗaukaka addini musulunci rika cara suna ji suna gani ba da suka iya to shine ko dai mu nuna maka wani sashin abin da muka yi alkawari za mu yi masu auna tawfayan naka ko kuma karɓi ranka sai bayan ma wafatin ka nan a yi masu abin da aka yi masu ba haka aka yi ba a ah, an sai lokacin umar ba ma lokacin uh, uh, abubakar ba sai lokacin umar addini ya je rum ya je farisa rum ita kenan ita take takama da su ne masu mulkin duniya lokacin farisawa su ma haka sai lokacin umar addini ya je can annabi na da rai bai wuce jaziratul arab ba abubakar ya yi abin da umar da ya zo sannan kaga sai nan aka yaƙe-yaƙe na manya-manya da kafirai suka miƙa wuya tilas Ku ko kana ko kana da ranka mu nuna maka ko bayan wafatinka mu tabbatar da abin da muke alkawari za mu yi maka na ɗaukaka addininka da musulunci da musulmi bayan wafatinka kuma haka ake kuma har yanzu haka yau addini yake sai ka ga kan malami na nan ya da awaye da awaye dan abin da ya iya sai bayan wafatinsa almajiransa kaga suna ta yada addini yadda ba a tsammani inda ba a zato ya je bayan rai shi abin ya faɗaɗa a lokacin shi ya yi ɗan abin da yi wannan sunna ce ta Allah ake gaya ma manzo amma duk wani mai da'awa irin wannan tana iya faruwa Allah ya ce fa inna ma alaikal balahu. kadai abin da ke gaban ka isarwa manzo ake gaya ma da duk ma wani mai wa'azi kar ka ɗauka iya wa'azinka da zaƙin bakinka da muryarka ita ce za ta sa a gane gaci a'a kai aikinka kai bayani kawai na irshadi nuna hanya amma a gane a shiryu a bi wannan daga Allah yake in Allah ya so mutane da shirya sai su shiryu ya so su da ganewa sai su gane bayanin ka in bai so su ba sai kai kai ba za su ji ba shi yasa kaɗai kai aikin ka ka isar ma alaikal balak isarwa tabligin nan shine aikin ka wannan kuma har yau har gobe shine wa alaina hisabu ko kuma hisabi ne ke gare mu ji Allah hisabi gobe kiyama tun a nan anan an an lissafa komai ƙasa ta ɗauki hoto mala'iku sun rubuta duk komai kuma gobe hisabin da za a yi mu za mu inda Allah shi yasa wata ayar Allah madaukaki ke gaya mana tsari na musulunci ba tilas fa zakkir fa inna ma anta muzakkir ka tunatar kai mai tunatarwa ne ka duba ba nabi yake gaya mana wannan shi akwai tilastawa ce dole da ƙarfin ya sai ka zo ka musulunta a la ikraha din babu tila a cikin addini fa zakir inna ma anta muzakkir lasta alaihim bi musaitir ka tunatar kai mai tunatarwa ne kai baka zama mai tilastawa ba tilasta shi musulunci tunda musulunci aqida ne in ka tilasta mashi ya musulunta zuciya ba ta yadda ba kaga zai musuluncin wakasai da musulunci ke da ƙarfi ya yi kwanin suka shiga musulunci munafukai ne tsoron takobi tsoron ƙarfin musulunci yasa suka shiga yasa suka yi musulunci tsiya har yau har gobe haka ne wanda duk ka ga bai shiru ba ya yi musulunci na gaskiya ko ya shiga illa zai musulunci shi yasa aka gaya manzo wannan Allah ya ce illa man tawalla wa kafara sai da fa duk wanda ya juye baya ya kafirce ba wai an ce musulunci wanda ya ga dama yi ba ka ɗauka shi kenan kafire ba su da laifi a'a wanda duk ya juya baya ya kafirce Allah ya ce fa yu'azibuhu Allahu al-azab al-akbar Allah zai masa azaba azaba mafi girma azaba mafi girma ita ce jahannama duk kafirin da ya mutu jahannama zai tafi bai tuba ba bai musulunta ba kaga kenan da aka ce ma ne ba tilas ba ana nufin kai an baka zaɓi bane ko kai musulunci ko kai kafirci musulunci shine abin da aka halicce kama dan kai amma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun ma uridu minhum rizqin wama uridu an yudimu ko kaga sai Allah ya ce inna ilaina iyabahum wa inna alaina sabo ilaina iyabahum makoma su kakkab duk halittun nan tana gare mu ji Allah duk za a da a sami Allah sannan sai Allah ya ce summa inna alaina sabuhum bayan an koma ga Allah ba wanda zai makale a wani lungu ba wani saƙo sai da aka busa ƙaho na tashin kiyama kowa sai ya ji wannan sautin kuma sai ya ji kiran mai kira da zai kira kuma sai ya amsa kuma sai ya je filin kowa a ranar ba wanda zai ce shi ya kasa shi bai gane ba shi bai ji kiran ba a gani lungu ce babu wani lungu a ranar da zaka makari to kaga in muka dubi wannan Allah ya ce hisabi mu za mu thumma inna alaina hisabu hisabin su yana kan ba wani za a saba leje kwange yana da alaka da kai ya yadda yake so a ɗan garin ku ne ɗan ƙabilar ku ne ɗan yaran ku ne ɗan yankin ku ne duk wannan a duniya ake wannan lahira babu wata dangantaka ta jini ta waye babu kuma Allah shi zai hisabi wannan bai samu ji tsoron Allah ba wannan shi ake faɗa mana a cikin wannan ayar Allah yake ce awalam awalam yarau anna na'til al-ardha nanqusuha min atrafiha shin wai ba su gani ba ne mukan zake ma ƙasa mu riƙa tattaɓa ta ta gefenta me ake nufi da wannan fassara, ita ma malamai sun fassara daban-daban aka ce abin da ake nufi kamar yadda abdullahi dan abbas ya ce awalam yaro anna naftahu wato naftahu li muhammad sallallahu al'arda ba da al'ardi shin ba su gani ba ne muna ba annabi buɗin ƙasa bayan ƙasa gari bayan gari haka aka yi ta yi har lokacin da aka sauka mai da iza ja'a nasarullah wal wara wa ra'aita an-nas yadkhuluna fi dinillahi afwajan ya ka ce fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir annabi ya je hajjin na ban kwana in bin jama'a ya tafi da su tun da ya fita madina mutane ke fitowa suke bin shi har makka dubbai ya je hajjinsa ta ban kwana ya bayanai irin su umar da suke gane abu da wuri su tun a sannan suka fara kuka kai wannan bayanai na manzo da ya a hajjin ban kwana a kamar tilakun binakun wato mamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina tun daga nan suka tsorata a yau na cika maku addinin ku na yadda maku da shi shine jan addini na cika maku ni'imata ni'imar musulunci kenan na yarda muku da addinin musulunci shine addini ba wani addini ba shi ba wa raditu lakum alislam islam tun daga nan suka firgita kai ko rayuwa annabi ta zo ƙarshe ne tun sannan suka fara tsoro yayi doguwar huɗuba wasu yoyi a cikinta a hirɗinku da haƙƙin matanku a hirɗinku da kaza a hirɗinku da taɓa jininku da taɓa dukiyoyinku da iya bayanai wanda da ji ka san anya kuwa a ce ko lalle hajjin ban kwana ce za za a ta sauka nasrullah idan taimakon Allah ya zo za za a nasrullah wal fat da buɗi ko ina ana farkuwa ana karba shi ne wa ra'aitan da na fi lahi kaga mutane suna shiga addinin Allah jama'a jama'a tawaga tawaga ƙabila-ƙabila ake zo ma manzo ai mai saffa lokacin ba wai sai an fita da awa ba a'a su ne kawai za su bi su taho tun da ake wannan sulhu da biya ake shiga addini jama'a jama'a da sai aka ce to idan ka ga wannan fasar da bi hamdu rabbika kai ta tasbihi game da gode ma ubangijinka ko kama kai ne girma zoma zo ma ga furfura ga shekaru kai ka san ba za ka koma baya ba kai ka san abin da ke gaban ka ajali kuma abubuwa duka an yi kayan aure kayi waye kai kwamto me kamata fasabbi bi hamdu rabbika wastaghfir kai tasbihi game da gode ma ubangijinka kuma ka nemi Allah gafara tun asannan sahabbai suka yi ta fassara wannan sura kai ko rayuwa annabi ta zo ƙarshe ne ko ban kwana yake yi ai kuwa kun ga daga hajjinsa na ban kwana shekara nan ta goma da hijira ya sake shekara ta sha ɗaya to haka al'amarin yake ne nan ma'anarta cewa wato ainihin shin ba zai yi mu nuna maka cewa yadda za mu riƙa je ma ƙasa muna cin ta ba ƙasar meti shi shine ai ta shiga addinin musulunci kafirai su ta ƙaranta, musulmi su ta ƙaruwa. muna ganewa kamar yadda yake haka yau yake ta faruwa haka ce a duniyar mu ta yau ana faɗa da musulunci ana aibata shi musulmi su ne 'yan ta'adda su ne kaza su ne kaza kuma musulunci na ta yaduwa yana ta yaduwa masu zuwa kasashen nan na tura ka ka suna ba da labari musamman ingila uwar eh, mecece yake kiranta uwar gami ko mecece kanwa uwar gami kenan ingila da kuke ji ɗin wani shagantaka duniya za ka ga da hannunta to a ingila yanzu musulmi kai ba ita ba amerika da an ce daga kiristoci na biyu sai a ce sai yahudawa amma yanzu a lissafi in aka ce kiristoci sai wa sai musulmi ingila sai ka ji an ce da can coci ce yanzu ta koma masallaci can da ba masallaci yanzu an yi masallaci yanci na addinin musulunci kullum karuki shi ko ba ture in ya rike abu ya rike fa ba wai da wasa yake ba domin kan ya shigan sai ya research ya yi bincike ya gane wannan addini ne na gaskiya sannan ya karba ba irin wasu ne nan namu da za su musulunta gobe kuma sai ka ji sun koma coci ba su sun musulunta sun musulunta kenan to shi ne ake nufin za mu riƙa garuruwa suna ta maimakon kafirci suna ta komawa musulunci haka aka fassara ayar a wata fassara inda ake mata kun gane da kyau wato nan kusa min a tsarafiya kenan shine wato wahuwa huwa zuhurul na alal mushrikin bayanar da musulmi za su ta karuwa a gaban manzo akan mushrikai da da suke damun shi kuma haka aka yi a gaban manzo aka yi duk aka je aka yi hunai annabi ya sami ganima ya yi wannan hajjin ban kwana na shi sai da ya yi hadaya da raƙumi ɗari ba nasara ba ce nasara ce a je ka yi hadaya a yanka raƙumi ɗari a alama wadata ce waɗannan abubuwa su ne haka aka fassara a wata fassara ita kuma su malaman suka ce a'a ai abin da ake nufi shine wato za a rika samun malamai suna raguwa raguwar ƙasa a nan shine rasa malamai haka wato wata fassara ta abdullahi dan abbas eh, ya ce harabiha shine mautu ulama'iha wa fuqaha'iha wa ahlul khairi minha wato ƙasa ta rika raguwa ana yanke ta shine mutuwar malamai a cikinta idan gari da malami aka rasa shi to kamar wannan garin ya mutu kenan malamin fiqh wanda ake fatawa aka rasa shi malami na alkhairi rasa su to kamar ƙasar raguwa take shine wato mutuwan malamai to shine cewa ƙasar za a riƙa zuwa ana rage malamai wane ya mutu wane ya mutu sai kuma a bari sai jahilai in za a yi fatawa a tambayi jahili ya halaka ya halakar shi bai san amsar ba sannan kuma je faɗi ba daidai ba kaga ya halaka ya halaka wasu ka ce wannan ita ce amma dai shi har wani mawaƙi ma ke cewa al'ardu ta haya iza ma asha ha. wai ƙasa ta kan rayu idan har wannan ƙasar tana da malamai rayayyu eh Ya haka nan wato ainihin ma ce al'ardu ta haya iza ma asha ha? mata ya mutu. alimun minha ya mutsarafu duk lokacin da wani malami a cikin ƙasa ya mutu to ka iya cewa wannan yankin ƙasar ya mutu ya ce kal'ar ta haya izamal gaisu su biha ya ce kamar ƙasa ce ruwan sama ya sauka mata sai ga ta rayu wa in aba adafi fi aknafi hattalafu idan ruwa ya ki sauka ya kame sai ka ga ƙasa ta shiga cikin lalacewa fari dabbobi na mutuwa mutanen ma sai kaga an shiga kakani kai haka malamai suke mutuwar su mutuwar al'umma ce shi yasa mutuwar malami ba karamin hasara bane saboda wanda zai ce ga yadda Allah ya ce ga yadda manzo wasu haka suka fassara amma dai ƙarshe ibn jarir tsabari ya ce waccan fassara ta farko ta fi ita ce bayyanan musulunci ya ƙaru akan kafirai shine ma'anar wannan fassarar أولم يروا أننا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها والله يحكم لا مؤكب لحكمه Allah shi ke hukunci kuma ba mai bin diddigi a hukuncin Allah ce zai mai gyara babu ko akwai Allah yanke hukunci ga yadda yake zo ka ce bai ba babu babu kamar yanzu kwanaki tan ana ta hayaniyar siyasa ya, ya, ya, ya shi Allah yanke hukuncin shi tuni wanda zai samu da wanda ba zai samu ba ya sani mu ne ba mu sani ba Allah ya hukuncin shi shi kenan ne rage sai ka zo ka ce Allah ya sa aka ne mafi alheri in mulki ne wanda aka ba dan Allah ya ce shi riko Allah ya ba shi ikon sauke na wanda ke kan shi wanda ya rasa ya haƙuri abu ne dama haka Allah ke yi ya ba wancan ya hana wancan ba shi kina magana ta wuce komai da ka sani Allah ke hukunta shi to in yi hukuncin ka kai ka zo ka ce kai za ka gyara dan me kaza ya faru Idan me wannan ba daidai ba ne kuma ya saba ma kida ta musulunci eh sai Allah ya ce wa huwa sari'ul hisab Allah shi mai gaugawa hukunci ne dandanan Allah yake yake hukunci yake yin hukuncinsa da hisabinsa ya yi bincike kuma ya yanke abin da yake haka yake har yau har gobe Allah ka samu ga da kyau rana ta lahira me Allah ya ce يعلم ما تكسب كل نفس وسيعلم الكفار لمن عقب الدار نعم الله ملوك يتي وقد مكر الذين من قبلهم ولله المكر جميعا hakika wanda suka zo gabaninsu sun yi ƙulle-ƙulle na makirci su kafirai kenan sun yi ƙulle-ƙulle ga manzanninsu falillahi makru jami'a sakamakon ƙulle-ƙulle da ainihin wato dukkan wasu masu makirci to yana ga Allah duk wani sakamakon wanda zai ƙulle zai makirci to sakamakon ƙulle mai kyau yana wurin Allah shi zai ƙulla ɗin shi kuma Allah yana warwarewa shi yasa sai Allah ya ce falillahil makru jami'a duk wani ƙulle-ƙullen masu ƙulle-ƙulle to sakamakon yana wurin Allah kuma na Allah shi fi kyau kwanan na ayan kule kula-kula a ƙasar nan kaɗan waye gari muna ƙarƙashin gwamnatin kiristoci kamar kamaru tun da ahmadu ahijo ya miƙa ma paul biya mulki yau sama da shekara talatin wake mulki to haka haka zuwa mana a najeriya eh da kirista ya hau da sunan kiristanci sannan za ku ɗanɗana kuɗa ku sun kulle su a coci sun mitin sun tattauna sun komai amma wa kadi makarar lazina min qablihim walillahi makaru jami'a tun kafin su can zamanin manzo an kulle-kulle ba kulle-kulle ke za a kashe shi ba a makka abubuwa uku eh aka yi kulle-kulle uku ga aya Allah ke cewa idh yamkuru bika allazina kafaru liyuthbituka aw yaqtuluka aw yukhrijuka wa na wa wallahu khairul makirin eh sun yi kulle kulle akan ka wa yamkuru dukkan kafar haka Allah ya ce wa idh yamkuru lazina kafar waɗannan ne zai gafirta sun kulle kulle akan ka ya rasulullah li yuthbitu ka ko dai su baka a makka ra'ayi na ɗaya kenan aw ka ko su kashe ka kawai aw duka ko kuma su fitar da kai daga makka gaba ɗaya su kore ka wannan shawara aka kulla uku sai tsohon nazari ya zo ya ɗauki ta ta biyu me kenan ya ƙatulu ka ya ce idan kuka kore zai tafi ya ƙarfi ya dawo ya gama da ku in kuma kuka bar shi duk abin da kuka mai, kun kawo mai mata ya ce ba ruwan shi da su kun kawo mai mulki ya ce ba ruwan shi kun kawo mai kuɗi ya ce duk baya so ba yadda kuka yin kuka bar shi so da haka a samo kaci kowace ƙabila ta ba da ƙato ɗaya makasa kare in aka tara su sai su zo cikin dare su mai kisan kwaf ɗaya idan 'yan uwansa sun ta da balli sun ce ba su yarda ba wannan ƙabilun kowace sai ta kawo diya da kuɗin da za a haɗa a biya su diya shi kina huta wannan shawarar ita suka tashi a kanta za a kashe manzo a huta ka duba fa sai ga wahayi suna maka kulle-kulle kama ma ji abin da aka kukulla to shi manzo wahayi ake a gaya mai muku yanzu ba wahayi sai dai addu'a ta addu'a Allah ka tsare mu da sharrin masu shari Allah ka tsare mu da sharrin masharanta Allah yana ji ana can baka sani ba sai Allah ya gama maka yaki haka aka yi haka abin yake har gobe haka ne annabi Allah madaukaki ya gaya mashi Allah ya ce wa na wa kurulla suna kulle kulle na makirci Allah yana warware wannan makircin eh wallahu khairul makirin Allah shine fiyayyen masu kulle kulle shi ne daidai da wannan ayi da muka karanta a nan yanzu falillahi al jami'a duk wani mai kulle Allah ya sani shi kai ka san yanzu cocin Kano kadai balle ta Najeriya ka san yayan su wa zaka aika jiyo maka me ake kula ko shugaban kasa ya isa ya aika ss da waye duki ta ji mai abin da yake a najeriya to allah fa ko ina yana ji yana gani ga mala'ikunsa ga ƙasar wurin shi yasa allah ya ce ga abin da suke maka amma kuma allah shi ne mafi mai da makici masu makici a wata yar haka aka ake ce waccan aya suratul anfal kenan a cikin namli Allah ce wa makaru wa makarallah wato wa makaru makaran ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون فانظر كيف كان عاقبة مكرهم أنا دمرناهم وقومهم أجمعين فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا حكى الله يجي ومكروا مكرا سكي ما كيتي ما كيتي الله ما kira shi makirci مكروا مكرا suka yi makirci makirci ba na سابا ba Allah ya ce wa makarna makara mu ma muka yi makirci makirci wato Allah ya mai da abin kenan wanda mai wata fita kenan ko an ai Allah baya makirci sai dai mayar da makirci mai makirci kun gane da kyau wahum la yashkurun sai da Allah ke mayar masu da abin ba sa ji ba sani ba a suna sani abin da Allah ke kula ne sun suke kule kullen su Allah na nashi kila suna can suna bacci sadda annabi ya zo ya tashi ba ce aka duk bacci aka jefa mu wannan katin ba bacci ya kwashe su annabi ya zo ya wuce ta gaban su ba wanda ya motsa kaga su sun kulla za a kawo katifi ma annabi kwaf daya shi kuma Allah ya kulla zai sauka masu da barci shi kenan. ba haka haka ba sun taho makka za madina za ci mutuncin manzo a badar aka zo aka yi mai aka yi aka sa masu tsoro aka sauka masu da tsoro aka aiko aka saukar da ruwa tukuna ya fara dan daga kasar inda za a yi gumurzin yadda za a ji daɗi sannan gari jiya ka san rawan saman an yi gari ya daƙi ko sabai suka ƙara jin wani ƙarfi su kuma aka saka masu tsoro sannan aka aiko mala'iku ma ramaita iz ramaita walakin Allah harama haka aka aka gama shi yasa ka rabu da makirci mai makirci kai dai kyautata alaƙa ka da Allah ya zama tsakaninka da Allah zanzan babu babu rashin gaskiya akwai aƙida akwai imani akwai tauhidi akwai sunna akwai da'a amma aka ce ga shirka ga bida'a ga ayyukan saƙo yaushe Allah zai saurare ka wannan kawai abin da ake nema kenan wallahi muka tsaya ga Allah muka kiyaye ba kafirin da isa taɓa mu amma muka kifa sai Allah ya da su shi yasa ɗan uwa mu daɗa kula da ayyukan da kyau da Allah ya ce fa lillahi makru jami'a wa haka wancan ayar ita ma sai Allah yake cewa kai fa kana aqibatu makaihim ka duba da kyau ga ya karshen aqibar makircin sai kare duk wanda kula makirci amma annabi salih amma annabi nu annabi lu duk amma su amma karshe waye makircin shi annabi musa gubi makircin da aka kula mai gaban ruwa bayan rindina ta yaki ya zai aka tsitse shi aka datse shi mutane suka ce ya za mu yi ce kar ku ji tsoro akwai mafita insha Allah kuma he ga mafita haka Allah ke ikon shi har yau har gobe sai ne aka ce wato anna dammarnahum ta yaya muka dammara su muka ragargaza su duka je ka karanto qur'ani annabawa ya ce da da masu azna ku rubi annabi ibrahim rijiya ba aka hada wuta rigirigi za a jefa shi amma aka hada wutar wutar ta kasa aka kasa isa inda take saboda bala'in zafi suka yi majaujawa suka jefa shin amma da suka jefa ya wutar ta zama wuta kuwa san zafi ne da ita sai ga ta zama sanyi sanyin ma mai aminci wannan duk in kuka fahimci qur'ani kuka fahimci Allah kuka san ikon shi ba bin da yake so kai dai gyara alaka ka da shi sai da manzani suka kina suka zauna lafiya ya ce ainihin ya muka dammara su wa qaumahum ajma'in da mutanen su gaba daya mutanen annabi nuhu ku je ku karanta gaba daya ka halaka su sai wanda suka yi imani Allah ya ce fatilka buyutuhum khawiya mutanen annabi lutu kenan Ba gidajen su can ga su can ku mutanen maka kuna bi ku tafi fatauci zuwa sham kuna wuce an ce har yanzu wurin baya ciyawa kufaifan da aka halaka su aka ɗaga garin aka ragargaza shi to kaga gidajen suna nan wanda aka ragargaje bi ma zalamu wanda suke zalunci to shi yasa abin da ake son uwa mu kula da kyau ya alamu ma mu kullu nafsin shi Allah yana sane da abin da kowace rai take aikata mu ga da raina da ranka da ranmu duka Allah ya sa mu nufi aikata duka wanda ke da wannan ilimin shin za a iya ɓoye mai wani abu da aka kulla kuma wallahi banda Allah ke mai da makirci masu makirci musulunci yanzu da da babu shi ya zama labari ku duba yanzu ko nan makircin da aka kula mana musulmin da aka kashe daga zamanin boko haram zuwa wannan magana yan daji din in za a gaya ma musulmin da aka kashe da gidajen da aka tarwatsa sai kai mamaki me yasa sai wannan wurin za a zo a yi wannan ko nan ne kaɗai najeriya me yasa ba za a yi ba a wasu wuraren sai inda musulmi ɗari bisa ɗari musulmi ne sai jihohin musulmi inda ake magana shari'a allah ya ce annabi ya ce matasa sun taso masu kishin addini na ke so a ragargaza kuma a kwashe dukiyar da allah ya ji a wurin amma Allah ya suna nasu Allah na nashi kuma wallahi Allah ba zai basu ba mu dai mu koma mu gyara alaƙa mu da Allah wa sa'alamul kufaru liman uqubadda kafirai za su sani wai ƙarshen gida na daidai da alheri ga wayake liman uqubadda kyakkyawan ƙarshe ga wayake za su sani duk inda aka gwabza tsakanin kafirai da musulmi za ku ga ƙarshe nasara tana ga musulmi Allah ka sa mu dace ayar ƙarshe mai Allah ya ce alarama كفروا لست مرسلا قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم نعم ومن عنده علم الكتاب Allah madaukake ya ce wa yaqulu allazina kafaru lasta mursala faɗannan da suka kafirta za su ce lasta mursala kai ba manzo ne? waje fa izgilanci ne na kafirai kenan za su ce kai ba manzo ne? kana hakurtar da manzo aka ce kulka ce kafa billahi shahidan baini wa bainakum Allah ya isa shaida tsakanina da ku in ne manzo ne in ba manzo bane to Allah ya isa ya zama shaida dan shi ya aiko ni shi ya yi sauka man da Qur'ani shi ya bani umarnin in isar da sako gare ku ku ba ba neman shaida ku ko Allah ya isa shaida wannan magana ce ko magana ba magana Allah ce fa ba wai manzo ne faɗi wannan ba ka ce kul ka ce musu kafa ko billahi shahidan baini wa bainakum Allah ya isa ya zama shaida tsakanina da ku ya aiko ni da saƙo ku kuma kun ce bai aiko ni ba ka duba sannan wa man indahu ilmul kitab da wanda yake da ilimin littafi shi ma zai man shaida su ne yahudawa da nasara wanda suka karanta a littattafansu akwai manzo ina nan na ƙarshen zamani zai bayyana kuma za mu imani da shi kuma da ya bayyana suka gani suka miƙa wuya su ma za su man shaida in ku ba ku yi ba su sun karanta a littafin su sun sanni fiye da yadda suka san 'ya'yansu kawai da haka shaida su ta isa shaida Allah ta fita kowa ku ku je ku ta kafircin ku kenan wanda zai yadda da manzancin manzo ko yadda ko kare yadda Allah ya isa hasbiyallahu huwa shahidu alayya wa alaikum Allah ya isa man shine mai man shaida na da ku shahidun alayya fi ma ballagtu anhu min risala kuma shi zai man shaida ta manzanci da na isar kuma haka ta faru a hajjin ban kwana da na biyu tsaya arfa yau na hudu ba tashi da ban kwana haka ya ce Allahumma shahad Allahumma shahad ya daga yatsansa sama sallah ka shaida ka shaida su uku sannan ya kan shi zuwa ga sahabbai yace kuma ku shaida ku shaida ku shaida dubban sahabbansa to kai dan kai inkarin risalar manzo ina ina ina ruwan wanda ita aje kai ta musun ka kai zaka cutu dole ne mutum ya yadda da Allah ya yadda da manzo ya yadda da manzancin manzo in ka yadda da Allah ba ka yadda da manzo ba yadda da Allah ba zai amfane ka da komai ba sai ka yadda da shi manzo ne sai ka miƙa wuya ka yadda da wannan risalar in ba haka ba ba zai amfane ka da komai ba shi yasa aka rawaito cewa irin su wato ainihin abdullahi bin salam yana cikin waɗanda suka musulunta wasu sun ce a makka ya musulunta wasu sun ce a madina kwanaki an magana shi cewa wai shi ba hude ne kuma ba ba hude. ba an ce ya taho daga farisa yahudawa ya auka hannunsu suka saye shi daga nan suka sake sai da shi ga wani ba hude na madina daga nan shi kuma tunda ya ka karanta littattafansu yana ya ka karanta sifofin manzo tunda ya zo madina ya ta binciken ababen da ya karanta na sifofin manzo inda zai zauna wuri ne mai dabinai zai hijira ya zo nan sannan kuma wayan yana da duwatsu sannan yana da hatimi na annabta a kafaɗarsa duk dai ya karanta ya zo ya ta bin diddigi ko har Allah ya nuna mashi gaba ɗin sauran manzo to kaga shi na cikin wanda ya shaida da manzancin manzo wanda da ya karanta littattafansu na can baya ya tabbatar da shi ne annabin manzo kuma zai bayyana kuma in ya bayyana dama sun ce za su imani da su da shi su ko saura da musibai yahudu da nasara su kuma hasada ce kawai daga tasu kawai hasada min indi anfusihim sun san shi ne manzan ƙarshe shi ne gaskiya amma saboda son zuciya ka yi imani da shi da kuma halaka kila da aka rubuta musu Allah ya tsare mu wannan ga kamar yadda aka nuna mana lokaci wata kila ya cika nan za mu tsaya abinda muka karanta daidai Allah ya mana tarayya aladan Ladan. Abinda ne kuskure Allah ya gafarta mun ya gafarta mana gaba daya Allah ya ba mu ikon aiki da ƙur'ani sa da aiki da shi Allah ya sa ya zama mai ceton wannan wata da muke ciki abinda Allah ke ba na rahama da jin kai da gafara da yantawa duka Allah ta sa da mu Allah ta sa da mu Allah ka sauka mana da rahamarka sauka mana da jin kanka Wannan muka rasa Allah ji kansu daga cito wannan baiwa Allah mata ta alhaji aminu alhassan dan tata wanda ta rasu a jidda kuma wajen la'asar ɗazu su can kenan ka mu fito ake jana'izar ta a madina to muna addu'a Allah ya gafarta mata abinda ta samu na yabon mai gidanta Allah ya sa ya zama mata sakamakon aljanna ya ce ya aure ta ya zauna da ita tsawon shekaru bai taɓa sanin wani laifi na ta ba kuma yana jimamin rashin ta saboda mata ce da bata taba bata mishi rai ba to kaga matar da mijin ta yi mata wannan yabo ka gane mata kyakkyawan zato kuma haka ake so matan mu su zama su koyi da irin waɗannan su zauna da maza a rika kyautata musu a rika kula da su don a sami yaban mazaje eh sannan a sami yaban ƴaƴa kyautata ma tarbiyyar ƴaƴa da aka ba su duka haka ake so haka ya kamata a sami wannan yabo daga matekunmu da 'ya'yanmu duka su zama su yi abin da in sun mutu za a ce sun kaza sun kaza na alheri Allah ya ji kanta ya gafarta mata dukkan mamatanmu Allah ya gafarta musu Allah ya sa sun huta Allah ta sa mu cika da imani ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين